Babban abin ta takaici ne matuka ganin irin yadda 'yan Najeriya musamman mata da kananan yara suke fuskantar kaskancin bin dogon layi suna karɓar tallafin kofin shinkafa kamar dai yadda take faruwa a Sudan ko zirin Gaza inda yaƙi ya lagargaza yankunan su. Hakan fa tana faruwa a ƙasar nan a halin da mu ba yaƙin ne ya haddasa mana wannan kuncin rayuwar ba kuma ba ƙarancin ruwan sama ko fari ne ake fuskanta ba. Kawai dai wannan raɗaɗin tsadar rayuwa da mawuyacin halin da ake fama da shi sun faru ne sakamakon yadda shugaba Tinubu ya tattago tsare-tsaren tattalin arziki wanda bankin duniya ya kakaba masa wato cire tallafin man fetur da karya darajar naira da ƙarin kuɗin ruwa da ƙarin kuɗin wutar lantarki waɗannan gurɓatattun tsare-tsaren sun haifar da gagarumin hauhawar farashi kuma ya cilla malejin tsadar rayuwa sama wanda tsawon shekaru ashirin 28 kenan ba a fuskanci irin wannan bala'in ba malejin tsadar rayuwa ya cilla sama da kashi 33 bisa ɗari yayin da malejin hauhawar farashin kayan abinci da kayan masarufi ya dangwali kashi arba'in bisa ɗari a Najeriya ƙasar da a yanzu mutane miliyan 130 da uku suka rubta cikin kwazazzaban kangin talauci sannan fiye da yara miliyan ashirin suna gararan ba akan titi ba su zuwa makaranta waɗannan tun tsare-tsaren da tinubu ya bidiro da su ba su amfana komai ba sai ƙara jefa miliyoyin jama'a a cikin fatara da talauci da ƙara ambaliyar yara akan tituna waɗanda raɗaɗin tsadan rayuwa ta sa iyayensu ba su iya biya musu kuɗin makaranta a halin yanzu miliyoyin 'yan najeriya musamman mata da ƙananan yara suna kwantawa ba su ci komai ba kuma ba su da tabbacin samun abin da za su yi karin kumallo da shi idan gidan gari ya waye magidanta da dama suna gudu su bar iyalansu sun bar matansu da ƙananan yara saboda ba su iya ciyar da su abin haushi da takaici da tausayin ma shine gwamnati ba ta da wata hanyar magance wannan gaggarawar matsalar da ta kakaba wa jama'a sai rabawa marasa galihu tallafin abincin da bahaushe ke kira cikar ka mutu a ranar 8 ga watan fabrairu na shekara ta 2024 shugaba ta tinubu ya umarci a raba ton 42 na kayan abinci daga rumbun gwamnatin tarayya wanda ya ce a raba kyauta ga marasa galihu amma yanzu watanni hudu kenan cur marasa galihu ba su samu komai ba maganar gaskiya ita ce gwamnatin tarayya yaudar da mutane kawai take yi saboda ta san babu komai a cikin rumbunanta gwamnan wata jiha a arewa ma har hutun kwanaki biyar ya bada wai don jama'a su fita su samu damar karɓar tallafin abincin da ya san babu shi babu alamarsa abin takaici ne matuka. ganin cewa yau shekaru sittin da hudu bayan samun yanci amma har yanzu shugabanni suna mai da 'yan Najeriya mabarata ilimin yara bai taɓa lalacewa da taɓarɓarewa ba kamar yanzu saboda irin yadda 'yan ta'adda ke kutsawa cikin makarantu suna jidar ɗalibai. Shekaru goma bayan kwasar ɗalibai mata 276 daga Chibok a jihar Borno. 'Yan ta'adda sun sake jidar ɗalibai a birnin Gusau na jihar Zamfara, da Dutsen ma a jihar Katsina, da Gada a jihar Sokoto, da Kuriga a jihar Kaduna da kuma Ekiti. Duk a cikin watanni takwas na farkon wannan gwamnatin. Duk da irin wannan jidar ɗaliban da 'yan bindiga ke ci gaba da yi. Har yanzu babu wata gwamnatin jiha ko ta tarayya da ke yin wani hoɓɓasa don samar da tsaro a waɗannan makarantu. Saboda 'ya'yan talakawa ne kai ke fuskantar fuskantar barazana a cikinsu. Tsarin kiwon lafiya a Najeriya da ya tabarbare lalacewar wasu ɗakunan kwantar da marasa lafiya ya yi munin da a wasu asibitocin ya kai kamar mayankar dabbobi ce. An yi watsi da cibiyoyin kula da lafiya a matakin farko wato 'yan bindiga da ƙarfi da yaji sun kwace tsarin kuɗaɗe na kiwon lafiya sun bar marasa lafiya da jami'an kiwon lafiya cikin jangwangwama. Ƙarin kuɗin wutar lantarki da aka yi kwana-kwanan nan babbar barazana ce sosai ga ɗorewar kiwon lafiya a Najeriya domin asibitoci da yawa ba za su iya biyan kuɗin wutar lantarkin ba. Jami'an kula da da lafiya sai ci gaba da ficewa suke yi daga Najeriya zuwa wasu kasashe kawai saboda rashin nagartaccen tsarin kula da lafiya babu nagartattun asibitoci masu inganci babu kayan aiki masu inganci sai ma rashin biyan albashi wadatacce wani rahoton baya-bayan nan da hukumar kula da likitocin Najeriya ta wallafa ya tabbatar da cewa akwai likitoci dubu ɗari da talatin masu rijista a Najeriya suke kula da mutane miliyan ɗari biyu lamarin da ke nufin duk likita ɗaya yana kula da marasa lafiya dubu ɗaya da ɗari biyar kenan alhalin hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ƙayyade cewa duk likita ɗaya ya kamata yana kula da marasa lafiya ɗari shida ne miliyoyin 'yan najeriya a yanzu dai ba su iya sayan magunguna kai wasu ma sun daina amfani da magungunan saboda ba su da sukunin iya sayan su dole suka dungumi magungunan gargajiya wanda hakan ya haifar da karuwar cututtuka da mace-mace wasu kuma sun rungumi yi wa marasa lafiya addu'o'in neman samun sauki cikin shekarar da ta gabata asibitocin najeriya sun sha fama da yawaitar kwantar da ƙananan yara masu fama da cututtukan tsanani tsakanin yunwa sabanin fargabar samun ci gaba da aka rika yi da kuma rufa-rufa dangane da matsalar tsaro maganar gaskiya ita ce a halin da ake ciki musamman a yankin arewa maso yammacin Najeriya da arewa ta tsakiya babu wani ci gaba har yanzu dai yan bindiga suna mamaye da yankuna masu yawa da fadi a yankunan karkara ana ci gaba da zubar da jinin mutanen da basu ji basu gani ba ana ci gaba da tarwatsa ƙauyuka ana fatattakar mazauna yankunan daga gidajensu ko a yi garkuwa da su don a karbi kuɗin fansa ana korar manoma daga gonakinsu ko kuma a ƙaƙaba musu haraji harajin dole akan amfanin gonakinsu. 'Yan ta'adda na ci gaba da tara hanya suna kwasar mutane su kashe wasu su kwashe wasu fasinjoji don a biya fansa. Shauki da zumuɗi da karfin halin da sojojin mu ke da shi wajen tunkarar 'yan ta'adda duk ya ragu saboda yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da yi musu kuntan bauna suna kashe su a wasu sassan ƙasar nan. Tsare-tsaren tattalin arzikin da shugaba ta dabe ƙaƙaba sun haifar da matsananciyar tsadar rayuwa a Najeriya wadda ta haifar da kunci ga duk 'yan Najeriya. Albashin ma'aikata dai ko kuɗin haya baya iya biya ballantana a kai ga sayan ruwa ko wutar lantarki da abinci ko kuma sutura da kuɗin makarantar yara da sauran ababen bukatun yau da kullum na dole. 'Yan Najeriya dai suna fuskantar azabtarwa sakamakon tsadar rayuwa da rashin tsaro da cin hanci da rashawa da rashin aikin yi. Shugabanni kuma suna ci gaba da rayuwa a cikin bushasha akan idanun talakawa masu rayuwar kakanikayi. Tsare-tsaren da mulkin shugaba Muhammadu Buhari ya bijiro da su sun jefa 'yan ƙasa cikin fatara da talauci wanda kuma ya kakaba da sunan gyara tattalin arziki sai ya ƙara jefa mutane cikin jan gwangwama. Wannan fa ba tsari bane da daidai demokradiyya Allah kyauta